wa yanzu ina tare da alhaji abubakar kamande shugaban kungiyar masunta na jihar borno don kare akwai wani batu da hukumar wasu bayanan da muke samu daga can yankin baga eh, na game da wani hari da aka kai wannan yanki wanda kuma aka kashe musamman ma yawanci mutanen ku ne ko kuma ce mambobin ku ne a wannan yanki wanda suke sana'an su da kamun kifi da sira da dai sauransu kamar ya kuka samu wannan labarin eh labarin da na ji shi anan ya firgita ni sosai shine daga samun wannan labarin tunda aka ce kana shugabantar mutane ka ji wani abu ya same su a gurguje za ka je to shine a gurguje na tafi jiya don in duba abin da ke faruwa kuma gaskiya abun na same abun yadda ya faru na yi bakin cikin faruwa abun nan sosai yadda na ga abun ya firgita da ni gaskiya sosai da sosai wato ka yi tattaki daga nan maiduguri har zuwa can ba ga kaji ka gani eh, ya tattaki daga nan maiduguri har zuwa ba gadin don in ga abin da ke faruwa da ido na in tabbatar da gaskiya da ake faɗi din to kuma tabbas na je na gana ma idan abin da ya faru kamar ya ka ga yadda alkawar lamari yake abun ya abu sosai sosai abun akwai ban takaici akwai tausayawa don saboda duk wanda ya zo ya shiga cikin irin yarjejeniya yana neman abin da ya ci yi wa zuwa a far da makami a kashe shi abin akwai bata zuciya akwai kuma takaici da abu yadda ya faru kamar za a iya kesa mutane nawa kuma membobi nawa ka rasa ne a wannan hali da aka wannan abin da muka rasa a nan ruwan da nan take an samu mutum arba'in da takwas wanda su ne a gawakin su amma kuma ba iyakan su kenan ba dan har yanzu akan samu wasu sabin gawaki a cikin ruwa din sannan akwai gefe gefen wajajen da yake akwai masu kama kifi kuma suna hada da noma haka akwai wani gari da ake ce ma tumbu kiwon shanu to anan ma sun yanka mutum 24 akwai tumbun kanta sun yanka mutum biyar sannan akwai garin mata shi ma su sun yanka mutum bakwai in ka hada mutanen da suka yanka auren sama da tamanin ko kuma kusan tamanin wato yanka ne ba kamar harbin bindiga da suka saba a yawanci gaskiya yanka ne saboda nan na cikin ruwa din duka akasarin su yankan su ne akai wasu an yanke su an yanke bayan wuyan su wasu kuma an yanke wuyan su ta gaba wasu kuma an daura hannun su ne aka jefa su ruwa duka akasari haka aka yi musu wannan abin da ya faru da su to a kamar ana magana akwai ma wanda suka gudu don su tsira ma an bi su an yanyanke su kun samu wannan labari eh akwai don haka ne haka ne dan wasu kaga saboda kaga ana yanke dan wanka kadin ba za ka tsaya ba wasu yi kokarin fada fada ruwa domin su gudu to kuma ko ka fada ruwa din tunda a cikin board ne ba za iya ba za ka tafiya ko ina ba sun kakkama haka duka sun yanka wasu yi kokarin gudu sosai amma an kama su wasu kuma sun yi kokarin gudu ta wajen gudun masu kaje suka halaka tunda ruwa ne kuma gashi eh, akwai sanyi kuma ruwan ga zurfi haka wasu duk sun mutu a cikin ruwa ma haka dan yanzu hakan nan mu ce adadin kaza ne ya faru fa sai dai abin muka gani dan nan gaba ma za mu iya ganin wasu mai yiwuwa da sai mutum ya taso ne yake ganin shi wani kuma zai taso a karkashin ciyawa haka ba za a iya ganin shi ba to ka magana kamar a cikin ruwa aka kai ma waɗannan mutanen hari dukkan su waɗannan adadin mutanen kamar suna lokacin da suke gudanar da sana'ansu ne na neman kifi a kan ruwa aka fi su aka kai masu wannan harin ko kuwa a'a waɗannan watan masu zuwa su nemo kifin a jeji ne su sassawo haka mm. in sun kama haka wasu sun kama kifin wasu kuma sun je saya to suna dawowa ne zuwa doro kenan kan zo nan fish dam inda yake nan ne kwatan da ake tara kifi din to a wannan garin dawon su ne tunan nan ya aka su aka yi musu wannan illa din sannan kuma dama akwai wanda su idan suka ji kukan jirgi daga nan bakin doro din sukan tafi domin su tarbo masu kama kifi din su tarbo su domin kowa akwai kwastoman shi to su ma daga cikin wannan abun ya rutsa da wasu saboda sun tafi tarbo yancan din to kuma sai aka hada da su baki daya ganin cewa ka isa wannan gari na baga kamar garin bagan babu jami'an tsaro ne a wannan gari har aka aikata wannan abun kuma suka fice suka yi tafiyar su a jami'an tsaro kam akwai jami'an tsaro a garin baga akwai jami'an tsaro sosai amma ka sani tuntuni ai mun fi da rai ga jami'an tsaro ai ai talakan da yake jihar Borno tuni mun dade da fitar da rai mu a jami'an tsaro ai akwai jami'an tsaro amma ba su iya kare mu ai ba su yi amfani ai kamar za a kiyasin mutane nawa ka rasa ne a cikin mambobin ko wannan hari na satin nan a wannan satin abinda muka rasa dai daga 17 ga wata zuwa 21 ga wata a jimilce abin da muka gawan su dai muka tabbatar yanzu dai su ne mutum 79 mutum 79 eh, daga 17 ga wata zuwa 21 ga wata abin da dai muka rasa su ne wannan mutane mata ne ko maza ne duka a duka duk maza ne duk maza ne dan wannan ma cikin jirgin da aka yanka ya akwai mata take a ciki har su mutanen ma suna cewa Allah ku yi hakuri ba mu yi muku komai ba kada ku yanka mu kada ku yanka mu suka ce a kuma barba da hakuri wannan kuma barba da hakuri kawai za mu yanka ku amma akwai mata da yara a ciki amma ba su taba kowa daga cikin su ba ba su taba mata ba ba su taba ƙananan yara ba amma duka wannan maza ne suka kashe a ciki to ya kamar wannan yanayin garin yake tunda kai kaje ka gano wa ka yadda al'amuran suke yanayin garin ba daɗi in ka je dan yanzu zaka samu tireloli ana ta cikawa da iyalai tiroli zaka ka gani ana cikawa da iyalai motar da zaka shigo ma daga baga yau ka zo nan Maiduguri ba zaka samu ba saboda yawan masu fitowa din baga doro wannan bundaran gaba ɗaya haka ake tashi haka ana fitowa kamar wani kira zaka yi wa gwamnati dan kawo muku ɗauke musamman uh, ku da cike sana'ar ku ne sai kun fita baki ruwa ko kuma kan ruwa kan samu abin da za ku ci da iyalanku kamar wani kira za ku yi wa gwamnati dan kawo muku ɗauke game da irin wannan hali da kuka shiga wannan to gaskiya gwamnati ba ma gajiya da faɗi saboda in mun faɗi din mai yiwa ko kila a samu ɗaukan mataki din amma mataki kamar yanzu mun shiga uku mun galabaita don yanzu kakkaf cikin garuruka da suke muke kama kifi a cikin ruwan ba wanda ɗaya wanda yake muke zuwa mu shiga mu kama kifi daman wannan hanyar na bagan shine kawai ya dan rage muke dan shiga gefe gefe mu samu abinci to shi ma wannan abin da ya faru ya sa kowa ya bar shiga wurin gaskiya abin da muke nema a gwamnati wannan yaran ko ta hanyar sulhu ko ta wani hanya ne yadda dai za a zo a dakatar da wannan abin gaskiya zo a dakatar da shi domin mu da muke zama a wurin muna ganin kamar su gwamnati har yanzu ba su fahimci wannan abin ba har yanzu muna ganin kamar ba su fahimci inda wannan abin ya sa gaba ba yanzu zaka ce ka ba gwamnati shawara kamar me zaka ce da gwamnati idan za mu ce mu ba gwamnati shawara ka kira mu shugabannin da muke cikin wannan yanki din mu ba su shawarwari ga yadda ya kamata a nemo zaman lafiya a wannan yankin domin mu muna kusa da su muna ganin kamar ga abubuwan da suke faruwa dinnan ita kuma gwamnati inda ta yi daban su ma inda suka yi daban mu kuma muna ganin kamar akwai wani abu a ƙasa wanda ke shine ke tafiya amma da zamu haɗu da gwamnatin gaba da gaba muna iya gamar cewa mu fa ga abin da muke ganin kamar shi yake faruwa in gari da kai shugaban al'umma ne kuma ganin cewa gwamnati tana kirarin ko kuma tana harin sun hakikan cewa tana sasanta da wani bangare na ƙungiyar Boko Haram kamar ya kuke kallon wannan lamarin ne a shi sasanta da mun ƙarya ne ai batun sasanta da yan boko haram karya ne wannan tun da suka faɗi san da suka faɗi mun ce karya ne dan in gaskiya ne su yan boko haram za su tabbatar da gaskiyan abin amma tun da aka fara faɗin sulhun nan zuwa yanzu nan in ka kula kashe kashen fi da ai wannan cewa ana sulhu ita gwamnati tana son ta tura hankalin mutane zuwa wani gefe daban ne ita kuma ta yi wani abu daban to ranka na gode kwarai da gaskiya Alhaji Abubakar Gaman da yake na shugaban kungiyar masu sana'ar kamun kifi na nan jihar Borno na gode kwarai da gaskiya